Tun kimanin shekaru biyar da suka shuɗe ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti na musamman akan wannan manufa da nufin rage dogaro da ƙasar ke yi akan kuɗaɗen cinikayyar man. Shugaban kwamitin kuma gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya ce aikin kwamitin nasu ya fara haifar da sakamako mai alfanu. Ko kwanan nan ma cikin tsare-tsaren President Muhammadu Buhari na sauƙaƙa wahalar corona ya bawa wa export promotion biliyan hamsin don a haɓaka yanda za a ci gaba da kirkirar abubuwan da za a sarrafa a najeriya domin aika su waje da kuma yadda za a kirkiri abubuwan da muke shigowa da su najeriya a yi su a gida a rage kashe kuɗin kawo su mun haɓaka a yawan noman riɗi da ake yi su soɓa rodo koko jinja da sauransu wanda ake kaiwa ƙasar waje sannan abubuwan da aka buku da su yanzu na tonan gwal musamman a wurare irin su zamfara an fito da tsari da yanzu za a zamanantar da shi a yi shi yadda gwamnatin za ta ci gajiyar abin sosai. A cewar gwamna Badaru tuni tasirin wannan tsari ya bulla yankunan karkarar Najeriya. In ka je karkara za su gaya ma darajar amfanin gonarsu a yanzu ya karu da kuma yawan noma amfanin gonar da kuma irin tallafin da gwamnatin tarayya ta hannun Central Bank na yadda za su yi noma. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da manoman Najeriya ke korafi akan jinkirin samun tallafin gwamnati a duk lokacin da annoba ta faɗawa wa gonakansu. Ka san wani lokaci mukan samu ambaliyar ruwa. Kullum muna kuka cewa a dan ba mu tallafi. Amma wani lokaci tallafin sai ya zo bayan ma mun wahala. Kamar kasar jiga wannan inda ka samu ambaliyar ruwa. Akwai yiwuwa cewa an su manoman ba za su koma su yi noma yadda suka saba ba saboda taimakon bai isa ba wanda gwamnatin tarayya ta bada saboda abin da ke faruwa abuja shine wani mutum da jika shikurin zai je dan ya san wani sai ce shi manomi ne shi ga kungiyar shi sai a je a hiddo kuɗi a bashi ta hannun shi a bada wannan sai ya kasance ba manoman ne suka samu kuɗin ba kuma yanzu ana na ana takaddama kan kuɗin da aka bada aro a biya kuma in kai lissafin yawan kuɗin da aka fiddo don saboda wannan noman in kai lissahi wan wato ni a sani na kuɗin ma inda abinci aka je aka sayar da shi kurin aka aje za mu iya samun abinci shekara goma a najeriya ta biliyoyi trillions ma aka raba so dole sai an taka tsantsan da duk wannan shirin architect kabiru ibrahim kenan shugaban kungiyar manoman najeriya ya ce baya ga haka tsaro shine babbar matsalar da ke dakile ci gaban manoma da kuma dakushe burinsu na wadata ƙasa da abinci. Akwai wasu ɓangarorin Najeriya da mu manoma ba mu ma zuwa gonakinmu. Ɓangaren mu na gabashin Najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen goma sha ɗaya na yi. Yanzu wajen shekara biyar kenan arewa maso yamma matsalar tana ta azazzala haka. da kawai mu muke nema mu manoma shine wannan harkar tsaro a inganta ta don mutane su iya zuwa gona ko min kokarin da muke don mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona shugaban manoman najeriya kenan akitil kabiru ibrahim mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa nigeria